tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ɗaya ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a cigaba da tarihin shekul islam ahmad bin taimiyyar al-harrani a dimashki abul abbas allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi tarihin da muka ɗauko daga cikin littafin rijal fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul ali AlHassani hassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sha bayyanawa wannan tarihi muna yin sakamakon karkare karatun littafin ibn taimiyya da kuma ninyan sakawar littafi na shi domin shiryar da al'umman annabi tun ba manta ba mun ji lokacin da ibn taimiyya ya shiga harkan karantarwa ga dangadan da yadda al'amarin ya samu karbuwa yadda allah maraukin sarki ya sa albarka a cikin harkar da kuma irin yadda ya rika haduwa da matsaloli na jarabawar rayuwa a inda muka ji wata tafiya aikin hajji da ya yi da irin yadda aka samu matsala na wata irin mamakon goguwa da ta taso ta rika kwasan kaya tana watsarwa tana murɗe jama'a suna mutuwa saboda ɗan karin sanyi haka dai allah maɗaukin sarki ya kiyaye ibn taimiyya a cikin wannan muguwar annoba da ta taso to bayan jin wannan gaba ɗaya sai mala ya ce uqubatu shatimin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anan za a mana bayani dangane da uquban mai zagin annabi kun gano wannan ba je ko ina ba kwanakin baya a jihar Kano wani zindiki ya fito ya zagi annabi cewa ko da zai hawo buraka ya taho nan su ba ruwansa da shi tattaka shi za su kuma ya yi wannan da sunan ƙaunan waliyai ya yi su ya yi wannan da sunan kiyaye martaban sufaye ya yi wannan da sunan su ne waɗanda suke gwagwarmayan tare zikiri ya yi wannan da sunan duk abin da za a kira a wancan hannun na tafiyar wanda wannan ba daidai ba ne kuma wajibi ne irin hukuncin da za mu ji amma wannan to shi ne hukuncin da ke kan wancan kafiri ɗin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala yake cewa fi sanati eh, talatin wa sitta mi'a hijiriya a shekara ta ɗari shida da casa'in da uku bayan hijira حدث ma zaharat به حميته addiniya aka samu wata matsala ta bayyana wanda bayyana wannan matsala ta bayyanar da irin kishin addini na gaske da ibn taymiya yake da shi wa atifatuhu al-imaniyya da kuma irin atifa da ibn taymiya yake da wanda ke cike da imani Bishakalin ilimi amma da tsari na ilimi kun sa ko mutumin da yake da hamiya addiniya kuma yake da atifa al'imaniya amma bi shakal aljahali bi shakal alhamiya al'asabiya yanayi na jahilci yanayi na ƙabilanci yanayi na goyon bayan abin da ba daidai ba kuma waɗannan abubuwan da suke faruwa mutum ya ce wai hamiyyatu diniya ko kuma atifatul imaniya in ga kalla sai ga wannan abin da yake yi yana da mashiga cikin Kur'ani da hadisi shi sa malin yi marmaza ya ce bi shakkalil ilimi a bisa tsari na ilimi ka je kalli matasanmu irin abubuwan da suke da sunan kishin addini da sunan ƙoƙarin kare addini za a ga gaba ɗaya bi shakalin jahali tsari ne na jahilci tsari ne na ƙabilanci tsari ne na son zuciya tsari ne kawai na ingiza mai kan turuwa kun gano wannan da kyau ko to mala ya ce amma shi ibini taimiyya al'amarin ya zama tsari ne na ilimi faƙara kana fi a wancan lokaci an samu a garin dimashq sham rajulun ismuhu asaf annasrani wani takadari mai suna asaf annasrani wani kirista shahida alaihi jama'atun wanda an samu jama'a da yawa daga cikin jama'an sham sun ba da shaidan cewa annahu sabban nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wannan mutum ya zagi annabi وقد استجار الساف هذا بابن أحمد بن حجي أمير آل علي da ya san yayi wancan taɓargaza sai sheka a guje ya makale a cikin alfarman ɗan ahmad ɗan haji sarki ne na ali ali kun gano wannan da kyau ku nan da nan sai sheka hukuma sai ta bashi mafaka fashtama a sheikh taqiyuddin ibn taimiya nan take sai shekul islam ahmad dan abdussalam dan taimiya allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi sai ya haɗu da wa sheikh zainuddin alfariki shi da wani babban malamin musulunci zainuddin alfariki shekhu darul hadis babban malamin darul hadis ne suka haɗu fadakhala alal amir izzuddin aibak alhamawi suka je wajen wannan babban sarki na'ibu sultana Na'ibu al-sultana shine kaman ka ce mataimakin shugaban kasa kun gane amma a wannan lokaci a garin su ibnu taymiya shine babban shugaba cibiyan mulkin kamar yadda muka ji cewa tana ƙasan masar ne to shi ne kaman mataimakin shugaba amma kuma yana sham ne kun gano wannan da kyau ku nan da nan sai suka tafi wajen shi to mu tsaya mu natsa tsakaninmu da Allah a nan ibn taymiya san da aka zagi annabi zanga zanga ya ɗibo hayaniya ya ɗauko? tsari yake da shi mu na ahalus sunna wal jama'a ala fahami salafil umma ba wanda aka ba shi daman ɗaukan hukunci a hannun shi khawarij suke ɗaukan doka a hannunsu kun gano wannan da kyau ku yanzu ga dai Ibn taymiya ban sani ba ko Ibn taymiya ya iya salafiyanci mai yiwa sanda wancan abin da ya faru annabi fa aka zaga sai suka haɗu manyan malamai masana sai suka yi maza sai suka tafi wajen sarki mahu fi amrihi suka je suka yi magana da wannan sarki dangane da al'amarin wannan da ya zagi annabi fa'ajabahuma ila zalika nan da nan sai sarkin wancan lokaci ba ba sarkin musulunci ba ne shi ma sarki ne na gargajiya amma kuma sukan ɗan kamanta kamar yadda muka yi bayani a baya sai saurare su kuma ya yadda da bukatansu na cewa a gudanar da bincike kan wancan da ya zagi annabi in ya tabbata a hukunta shi wa arsala li yahdirahu to a wannan lokaci sai sarki ya aika ji a ɗauko wannan kirista daga inda yake wanda ya zagi annabi fa indihi wa mahuma khalqun kathirun minan nas sanda ibn taymiya ya fito da shi da wancan babban malami sai suka tarar da dandazan jama'a sun taru a bakin kofan fada suka fito tare da su aka tsaya aka yi cirko-cirko an nasu safan mutane sai su ga wannan kirista da ya zagi annaba an taho da shi hina kadima wa ma'ahuwar rajulun min al'arab wani mutum daga cikin ƙauyawa shi aka sa ya je ta so ƙeyen shi kawo masarki shi saboda gudanar da bincike fasabbohu nan da nan sai mutanen gari sai suka darar ma'asab da zagi ka ci kaza kazanka ɗan kaza kazan kaza ɗan kaza ɗan kaza wa shatamuhu suka ɓaɓɓace shi faƙala zalikar rajulil badawi sai wancan baƙauye da yake taso wannan asab sai ce innahu khairun minkum ai wannan ya fi ku alkhairi ji ta bargaza irin na bakauye ko ya'anin nasrani yana nufin wannan ba nasari jama'u man nasu bil hijara da ya faɗi wannan magana sai mutane suka ɗibi duwatsu suka fara jifansu wasa ba safan dutse kai tsaye ya fada ga asaf wa waka'at Ah, khabtatun qawiyya aka yi mai rauni saboda dukan dutsen da ya mai a jiki mai girman gaske fa arsala na'ib nan da nan sai mataimakin shugaba ya aika fatalaba shekhaini ibn taimiyyata wal fariki aka ji aka kamo ibn taimiyya da shehul fariki aka zo da su ma fadarabahuma bayna yadayhi nan da nan sarki ya sa aka zane ibn taimiyya kuma aka zane zainuddin alfariki manyan malamai fa wanda duk garin su ake saurare amma cin da magoya bayansa sun ɗauki doka a hannunsu sai aka ce ma sarki su suka sa saboda aka yi kama sai hukunta su saboda ƙoƙarin tare da tare wancan kafan ɓannan kata ƙara faruwa wara sama alaihi ma fil azwafi al-azrawiya nan da nan ya tsara aka rubuta dokoki a kansu da irin abin da za a yi masu ya sa aka same karagan mulki ya zauna a kofan fada waƙadiman nasrani da isowan wannan kirista fa aslama sai musulunta waka adam majalisun bi sababihi sakamakon wannan abin sarki ya sa aka shirya mai majalisi wa asbata bainahu wa baina shuhuda adawa nan da nan sai ya zama matsala ya faru tsakanin shi da masu shaida suka zo cikin kaifi suka tabbatar da ya zagi annabi yayi kaza yayi kaza fa hukina damuhu nan da nan sarki ya sa aka kashe shi sun mastada bi ne, daga baya sai sarki ya sa aka ji aka kira ibnu taymiya da shehul fariki fa'ardahuma ya lallashe su ya ba su haƙuri a kan gaugawan da ya a kansu wa a kuma ya sa aka sake su da ya sa kai su gidan yarin ya tsare su kawai kun gano wannan da kyau ku sau da sun dauki doka a hannunsu ya samu a ƙidanmu babu wanda aka ba shi daman ɗaukan hukunci a kan shi ko mai laifi ka gani ka kama shi ka mika ma hukuma an gano wannan da kyau ku ɗaukan doka a hannu hawarijanci ne da hausa ka ce boko haram Jama mun fahimci wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace na sosai kuwa kun gano wannan da kyau ku wasu malamai suna cewa in mutu ya zagi annabi yana kafiri sai musulunta to al-islam ya jibbu ma qablahu musulunci ya shafa abin da ke kafin shi sai a kyale shi wasu ka ce in allah ya zaga to shi ne za a kyale shi in ya musulunta amma in ya zagi annabi ko ya musulunta to sai an kashe shi wasu malamai suka ce idan musulmi ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi in ya zagi allah ko ya tuba sai an kashe shi in musulmi ne jama'ar annabi kun ji wannan ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace tarihi muke ba na son mu tsaya muna tattauna wannan qadiyar da ibn timiya ya tattauna matsalan a cikin abin da ya biyo baya malai yake cewa sannafa sheikh taqiyuddin ibn timiya fi hadhihi alwaqi'a wannan abin da ya faru sai da ibn timiya ya rubuta littafi kitabuhu shahir shahararren littafin shi mai suna as-sarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi ga yawo jini na wuce bisa wuyan duk wanda ya sake ya zagi annabi kowaye sai an yanka shi kun gano wannan da kyau ku shi yasa da aka tabbatar da asaf an nasrani haƙiƙa ya zagi annabi sai da aka kashe shi ƙarwanzu Allah ba abun wasa ba ne kisa wancan arnan na kano wajibi ne a kashe shi kun gano wannan ba wani burin-burin da rufa-rufa da za a yi dokan Allah shi ne a kamo shi a bainan jama'a a yanka shi ko kuma a tsire shi a hau saman ɗaya daga cikin gadojin saman nan na kano a tsire shi din mai shiga da fita jihar kano to yi ga wannan taƙadari wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sanya mai allo a saman kan shine hazihi uqubatu shatimin rasul wannan ya ce uquban din mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun gane wannan da kyau ku kuma na sha faɗa waɗannan da suke ƙuɓɓullo da waɗannan shegantaku iri-iri suna yi ne don Allah maɗaukin sarki ya fushi da mutanen Najeriya a yi fushi da wannan canji na gwamnatin adalci da aka samu a waye gari Allah madaukin sarki ya saukar da hukuma domin a rika zargin gwamnatin cewa ba ta komi ba wajibi ne sabuwar gwamnati na jihar Kano da kuma gwamnatin tarayya tabbatar da wancan takadarin a hukunta shi mutanen nan suke cewa a baya da zaɓi musulmi gara a zaɓi kafiri bana Allah madaukin sarki ya ma al'umma yaƙi don wannan yaƙi ba yaƙin kowa ba ne ture gwamnati wallahi sai dai Allah kun gano wannan Allah ne wannan aikin da kanshi Allah ne ya tsara sai aiki da mutane a kawo adalcin kaza adalcin kadri da mutane suka fito malamai suka yi wa'azi aka jajirce duk aikin na Allah ne a bisa ka'idan allamal insana malam ya alam kun gano wannan da kyau ku shi sa ku daina tunanin ni ne ko wane ko su wane suka yi aikin nawaye na Allah ne amma sannan Allah ya aiki da jama'a domin isar da nasarar da aka samu kun ga wani wannan shi yasa ba wanda ya isa ya iya canza abin da Allah maɗaukin sarki ya tsara to kokarin a ɓata wannan cin nasarar da Allah ya kawo mu al'umma shine ake kirkiran irin waɗannan batanci zuwa ga annabin rahama wannan kuma wajibi ne duk wanda ya a hukunta shi an gane wannan da kyau ko kuma hukuncin musulunci kan wannan arne shine a kashe shi kamar yadda gidway a kano da ya je ya lalata mutuncin alkur'ani ya share kashi da alkur'ani aka kai shi ana munamuna samarin musulunci suka je suka kashe shi kun ga da suka tsayi wajen yin abin da ya kamata a yi saboda ya ci mutuncin alkur'ani shi jagoran harkan allah maɗaukin sarki ya ɗauki garin duka ya bashi yi ma allah nashi sai allah ya maka naka Allah ya ja zamanin mai martaba mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ya zuwa cikin littafin albida albidayatu wan nihaya a juz'i na 13 shafi na 335 zuwa shafi na 336 mala ya ce wa fi rabi min share sha'aban a wannan shekara a hudu ga watan sha'aban muna muna nawa ga watan sha'aban sha kwana goma mun gano wannan da kyau ku a hudu ga watan sha'aban na shekara ta 695 tuwofiya shekul hanabila babban malamin hanabila allah ya mai rasuwa al'allama zainuddin ibn manja fakhallafahu ibnu taymiya sai ibnu taymiya ya zama shine khalifan shi duk waɗannan masu karambanin jama'a ku rabu da su bi Allah madaukin sarki zai kai ka inda kake so cikin sauki Kun ga wannan da kyau ko? wallahi azim ana nan ana tafe kaga ibnu taymiya diddiyen da muka faɗi baiwan shi da na iyayen shi da karbuwan shi da komi har yau bi yake yi har yau wanda yake jagorantar markazin yana hannun shi ne amma da Allah ya yi wancan rasuwa kai tsaye sai ibn taymiya ya haye karaga wa shagala shiyakhatu tadris fil madarasa al sai ya shagala da jagorancin karantarwa a wannan babban makaranta na hanbaliya kawai abin da ibn taymiya ya ta sa a gaba gadan gadan yanayi kenan wannan bayani ya zo cikin littafin albidayatu wannan haya a mujalladi na sha uku shafi na ɗari uku da arba'in da hudu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malai ya gaya mana irin wannan himma da ƙoƙari da jajircewa wanda shekul islam ya yi na tsayewa da hukuncin musulunci kan duk mutumin da ya zagi annabi wannan hukuncin shi ke kan salmar rishit wanda ya rubuta ayoyin shedan ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga bambancin ibnu taymiya da musulmin wannan lokacin sanda aka zage annabi a zamanin su ibnu taymiya ibnu taymiya tsayiwa ya har sai da yaga sarki yayi hukuncin adalci an kama mutum a hukunta shi duk da wahalan duka da ɗauri da suka sha a lokacin da aka zagi annabi salman rashid an sami ayatollah khomeini ya ba da tukwici ga duk wanda ya kashe salman rashidi wannan dokan musulunci ne ba dokan ayatollah khomeini ba ne amma har yau musulmin duniya sun kasa cin wannan tukwicin da aka sa dangane da kashe wancan arnan da ya zagi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kun sa abin mamaki in ga karanta wannan ayoyin shedan na salman rashid zaka ga mafi yawancin maganganun da ya ɗibo ya ci mutuncin annabawa ya ci mutuncin Manzon allah da addinin musulunci da alkur'ani da malaman musulunci mafi yawa daga cikin littattafan 'yan shi'a ya ɗauko kuma mun gano wannan da kyau ku wasu suna cewa wai an ba da wancan hukunci ne a kan shi don a yi marmaza a kashe shi don kar asiri ya fallasa ba haka ba kun fahimci wannan da kyau ko hukuncin daidai ne a kan shi karanta littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa na alqadi iyad duk wanda ya zagi annaba hukuncin shi hukuncin kisa ne wannan hukuncin daidai ne amma abin da ke cikin littattafan 'yan shi'a shi ma cike yake da zagin annabawa da manzanni ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yake cewa al da ula to aran gama da matsaloli da rigingimu na farko da ibn taymiya ya fara fuskanta dole ne mutumin da yake da'awa Allah maɗaukin sarki ya sa ma da'awan albarka ta karba ko ina zaka ta ganin zaurawa suna ta bayyana da samari masu ƙoƙarin samartaka kowa ƙoƙari yake shi ma dai ina ma da a ce shi ma irin wane ne kun gane wannan to a irin wannan zawarci da irin wannan samartaka da ake ma wannan harka maimakon abu a bisa tsari to dole ne wanda ake ƙoƙarin gogoriyan musharakantan shi a cikin wannan alheri da Allah ya danka hannun shi sai ya fuskanci matsaloli iri-iri matsaloli na amma da matsaloli na khasa zai samu matsaloli a shaksiyan shi da kuma matsaloli a matsaloli na yau da kullun na harkokin jama'a kun gano wannan da kyau ku za ga waɗanda ba su goge ba ba san da awa ba faɗo masu ta yi dare ɗaya kawai suka haye ta za ga suna cewa ka yi ƙoƙari ka shirya da jama'a yau ka yi fada da wannan gobe ka yi fada da wancan jibi ka yi rigima da su wannan ibini taimiyya shi kuma ya yake ka gaya ma wanda yake shiri da malam albani a duk zariya mun gano wannan da kyau ko in akwai faduwa ne ka gaya man waye ai ba je na zo garin ba ko kun gano wannan da kyau ku ɗaya kenan yanzu ga ibnu taymiya cikin wannan matsalan ake ikon Allah yau sai ga matsalan nan mutum bai karatu ba ko haka zai zo yana maganganu cikin jama'a ya zo yana jin kunya dole ne wanda yake da'awar musulunci sai ya yi karo da duk mutumin da ya tsaya a gaban da'awar yanzu wannan bayanin da muka yi 'yan shi'a ba za su ji daɗi ba duk da kalman yabo ne da kalman gaskiya kiristoci ba za su ji daɗi an yi magana a kan cewa danginsu ya zagi manzan Allah ba sannan a lokaci ɗaya 'yan ɗariƙa ba za su ji daɗin maganganun da muka yi akan ɗan uwansu da ya zagi annabi ba sannan wasu za su ji haushin mu mun ce ibnu ya kai ƙara fadan sarkin gargajiya tare da na ce wancan sarakunan suna kwatantawa wasu sarakunan gargajiyar su kuma za su ji haushi su ce au yanzu ne shago so kake ka ce mu ba mu kwatantawa eh an ce ɗin mun gano wannan da kyau to kowa sai an me sai an cakusa cakusa cakusa to ba matsala Cinda da dai me aka faɗi wasu yau za su jawo shi za su ce to kuma ya kullun tarihi ibn taymiya yanzu har ibn taymiya ya kai a ware mai rana guda irin wannan ai ibn taymiya ma ya wuce haka shi yasa shekara nake so in ina tarihin ibn taymiya nan ga san me yake ciki mun gane wannan da kyau ku. abin ba wasa ba ne abin da gaske ake yi yanzu duk mutumin da yake kokowa da sunna in ya ji an tinkari wannan harka gadan-gadan to zai ji abin babu daɗi a ran shi don mai ibini taimiyya to kowa yana da nashi korafin ana nan wani shi kuma in ya leko sai ga mai karatun au wannan ai bambanci na da shi shekarun 'yan kaɗan ne to kaga shi kuma nashi fitinan a nan wajen za ta taso ko kun gano wannan da kyau ko ai fitinan iri-iri ne da ke haifar da mu'arada a lokacin za a san fitinatu hubbi zuhur fitina na san nima a jini nima a sanni nima in zama ai a sanna a jini in zama wannan daga waye la daga Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau to duk waɗannan abubuwan ibnu taymiya zamu ji ya fuskance su kuma ibnu taymiya bai ja da baya ba bai kasa a gwiwa ba wajen tinkare irin waɗannan mashakil ɗin Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce bayyana ma ka na buna taimiya mashigolan bidarsi wata da rese a waɗannan shekaru an samu ibin taimiya babban abin da ya shagala kuma ya shagaltar da kan shi ya zama shugul shagil ɗin shi shine zaman karatu da kuma karantar da al'umma kun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya saka ma Dr. Idris da alkhairi ɗazu-ɗazun nan ko awa ɗaya da rabi ba a yi ba yace ce malam ka zauna ka shagaltar da kanka da karatu da kuma karantar da mu duk wata hayaniya ka watsar da ita yau sai gashi ibn taimiyya an ce mashgulan bidarsi wata dirisi ka je ka binciken ilimi sannan ka zo mu ka karantar da mu kaga wannan shine ilimi wannan shine hangen nesa wannan shine amfanin zama da waɗanda suke da kan garo da saiti ba an ka gangaro kawai sai su gara ma gargaran da zai gangara da kai cikin kwazazzabo ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa kana ikbalun nasi min alkhassa wal amma kabiran alai a wannan lokacin karo da aka ma ibnu taymiya khasa akwai mutane na musamman kamar sarakuna masu kuɗi manyan malamai da sauransu wal'amma cin danko hadda suka ji hadda ma gama garin jama'a duk wanda ya ɗan tsungulo maganin shi ma akan wa zai dire <laughs> kan ibri taimiyya al'amarin ya girmama matuƙa duk inda ka shiga yau zagin ibn taymiya yake can yau ana zagin shi nan jiba ana kaza ko ina haka ake yi yasa ya tsulla tullabul ilmi shar'i عليكم bis ku yi hakuri ku hakurtar da kanku wannan harkan ko sunna ne sunna ne na magabata wallahi duk wanda ya shiga cikin harkan nan ya ce wai yabo za a yi mai ana sanya mai alawan tsinki a baka yana tsotsa yana jin daɗi ko to ba harkan yake yi ba watilkal ayyamu nudayu ha bainan nas annabi ya rayu a garin makka kowa ya yadda ba mai gaskiya kaman shi ba mai amana kaman shi ba mutumin kirki irin shi amma sanda ya zo da addini babu abin kyama wanda ake karyatawa wanda ake cin mutunci kuma irin shi in gaba alkur'ani duk annabawan allah ba wanda ba karyata su ba babu ba annaban da ba a zarga da cewa ƙarya yake ba a kalli kamar mazala ce makaryaci ne da an faɗi wannan ku gano wannan da kyau ko shi yasa an faɗi akan ka ji daɗi kar wanda ya jawo shi ka ji daɗi an gaya ma Annaba da suka gabata an ce masu maciya amana an ce masu mawaka an ce masu matsafa an ce masu kasa. to an ka ɗauko harkan da'awa sai ka ga hasa wal amma sun yo bayyo a kanka to ka gode ma Allah haka halin girma yake masu iya magana sun ce babba juji kun gano wannan da kyau ko babba juji ne kawai ka haƙura a haka duk wanda ya ɗibo nashi idan zai zo ya mi kanka ne zai je ya juye shi ai halin girman kenan Allah ka daɗo Allah madaukin sarki ka sa mu dace mala ya ce iskamat alaihi dajjatul li Auwalu marra farkon bala'i da dirar mikiyan da aka fara mai ibini Taimiyya, ya faru ne hijira na shekara 698 wastahadafat shakhsiyatuhu malai ce inda suke targetin shine shakhsiya mutuncin shi Allahu akbar li kulli baladin zaid farkon abin da aka fara dirramma Sheikhun al-Albani shine shakhsiyan shi jaridan al-Mizan na yan shi'a ta fara mai kazafi mun gane wannan da kyau ku ita ta fara wallahi jama'a ba yaban kai ba ni kaina yanzu duk masu kokarin su fada da ni shakhsiya na suke hari mun gano wannan yau a ce man kaza gobe a ce man kaza ji ba abin da ba a cewa to malam ina karanta wannan abin akwai abin da zai dame ni ni wallahi ku nike ji don Allah ya daina damun ku an ce malamin ku kaza an ce ma an ce ma ibnu taymiya da malamin ku da ibnu taymiya wake gaba da malamin ku da manzon Allah wake gaba kazafin zina da aka yi wa matan annabi me aka hara shaksiyan annaba aka hara kasafin da aka yi annabi musa me aka hara shaksiyan shi aka hara kun gano wannan duk wani wanda aka hare shi da wani abu za ga su ake hari don su ake amai da kai ka zama holoko hadarin kaka ka zama ba ka da wani relevancy cikin al'ummanka za a ta kirkiran abubuwa iri-iri ana yadawa cikin jama'a kai ne kai kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza duk sai an gama tuntun kuɗe mutane daga gare ka an fahimci wannan da kyau ko malice wannan shine hadafin farko na makiya Allah shine su kokarin haran abin da yake da alaka da shaksiya na da'iya shine malice farko abin da suka fara darar mikiya ga ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi abul abbas alaihi rahmatullah kenan mala ya ce wa mu'taqadatihi daga nan sai a koma ƙidin shi a koma ana suka kan ƙidin shi ai ma bai ma iya da'awan salafiya ba ai ma bai ma iya kaza ba ai ma bai ma iya kaza ba bi siffatin khassa kun da kyau ko a bisa yanayi na musamman wannan aka hara shi sa don Allah ku daina mantuwa dai san da kuka ji an daren ma wani malami daga cikin malaman sunna da irin wannan da rarmikiya ku tuno wannan kar wanda ya damu yasa ni aka zo aka ce man malam wane yayi kaza farko abin da nake fara tunowa shine ni ma fa an taba cewa nayi ko an taba ce ma wani malami magabaci na yayi shi sa duk wani kanzan kure da zaɗi ba a yarfa wa malamai ba ka taba jin shi a baki na kun gano wannan da kyau ku domin mai yiwa su Allah madaukakin sarki ya masu baiwa sun yi zarra a bisa wannan fagen ni ban kai wajen ba sai aka fara yarfa musu to ni ma ina tafa zan kai wajen ai sanda na goyi bayan yarfan da aka yi musu in na kai wajen aka yarfa man to ni kuma ina bukata a ce na ƙarya ne <laughs> eh na ƙarya ne amma jiya da shekaran jiya na ce ƙaryen da aka yi wa malam wane da malam wane gaskiya ne amma ni yau da aka yi mun kuma ni ina son a taron dangin wanke nawa da kara nawa nawa ya zama karya shi yasa wallahi al'adin mu ji tsoron Allah masu iya magana suna cewa wanzami baya san. jarfa kar ka sake wallahi a zo ana ɓata mutane ka sa kanka ciki kun ga dai ibnu taymiya abin da aka fara daren mashi kenan da aka daren siyan shi a gaba a nasara ba sai kuma a komowa ka ɗibo mai matsalan aƙida sai aka shigo da ita aka ce kaza kila ba a samu wasu ce ibini taimiyan murji'i ne haka gaya ma muhammad nasiruddin al-albani aka ce wai albani murji'i ne muhammad nasiruddin albani babba fa da bincike bincike sai aka ga shi wanda ya zargin ya jifan ya jahilci abu biyu ko dai bai sa aƙidan ahalus sunna ba kuma bai san murji'anci ba ko kuma tsaban son zuciya ya kai shi zuwa ga wancan maganar jama'a kuna gano wannan da kyau ko Allah din mai hankali da saiti ita ka tsantsan da wannan kuma so nake wannan wajen ku yi kokari ku haddace shi a kwakwalwanku ibn timiya ya fuskanci matsala ga manya da ƙanana ya fuskanci matsala dangane da abin da ya shafi shaksiyan shi ya fuskanci matsala dangane da hatta aƙidar shi ba abin da bai fuskanta ba to malaman kuma da suka tsaye wajen wannan harka wallah ku ba ɗaya bayan ɗaya haka za a bi za a yi masu irin wannan ƙage da irin wannan cin mutunci da batanci wannan karka sake zama maka matsala Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu mala ya ce wa mimma yuhka an tafasil hazil kassa yana daga cikin abin da aka ba da labari na bayani dalla dalla na abin da ya faru na wannan kissan matsaloli anna ba'd ahlul hama wasu daga cikin mutanen hama sune Homs na kasan Syria na yanzu wasu daga cikin mutanen garin mina sham wajjahu ilaihi istifta'an sun aiko mai da tambaya a shekara ta 698 bayan hijira yas'alunahu fihi an tahqiqil ulama suna tambayan shi cewa ya masu bayanin ta hakikin da malamai suka yi fisifatai ne dangane da sufofi biyu allati wasafallahu bihima nafsahu sufofin da Allah madaukin sarki ya siffanta kanshi da shi fi hazil ayat a cikin waɗannan ayoyi inda Allah ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi ala gafarta malam menene taƙiƙin da malamai suka yi dangane da wannan matsala wasu malamai sun ce ayan tana magana kan daidaituwan Allah ne a saman sammai birbishin al'arshin shi wasu malaman su kuma suna cewa a ya mamaye al'arshi ne ba wai daidaituwa ne ya yi a kan al'arshin ba aya ta biyar cikin sota ɗaha wasu mastawa ila sama da kuma bayani dangane da abin da ya shafi faɗin Allah da ya ce su mastawa ila sama sannan Allah ya nufi sama kun gano wannan bayan da ya gama halittar ƙasa to menene ma'anan istawa alal arshi da kuma istawa ilal arshi ala daidaita ne a birbishi ila kuma nufa ne ila ainihin stawait ina ka nufa sai ka ce istawaitu ila kaduna ai kaduna nan nufa alama zassawaita akan me ka daidaita sai ka ce istawaitu alal kursi na daidaita akan kujera ne halistawaita sai ka ce na'am kadistawait shin ka balaga ka ce imana eh tuni na balaga kai ba ga mu ba jama'a mun gano wannan da kyau ko to wannan kenan idan istiwa'i ya ta'addi da ala to daidaituwa ne a kai in istiwa'i ya ta'addi da ila to nufa ne in istiwa'i ya zo babu ala babu mai ila to ne na nufin cika ne mun gano wani da kyau ko Falon mastawa falon ma eh, yana magana dangane da al'amarin annabi Musa hatta izasta menene Falon ma balaga a shiddahu wastawa Falon ma balaga a shiddahu sai ce me wastawa atainahu hukman wa ilma kaga istawa ya zo babu ila babu ala to cika kenan lokacin da ya kai shekara arba'in na annabta sai Allah ya bashi haka da ya ce arrahmanu alal arshistawa kaga istiwa ya yi da'addi a kan mai ala to ya daidaita akan kan al'arshi kenan da Allah maɗaukin sarki ce sun mastawa ila sama'i fasawahunna saba a samawat kaga wannan istawa shine mai nufa shi na kawo muku alarabce ya sheikh alama za su tawaita daga ce kadis tawaita alal kursi to istawa ya yi ta'addi da ala amma in ce ila aina stawaita sai ka ce istawaitu ilal bait na nufi gida ne Sau da ya yi ta'addi da ila amma ka ce a ah, kadistawar rajulu mutumin ya balaga sai ka ce na'am kadistawa kun gano wannan da kyau ku to wannan haka suke a larabce haka suke a sunnance haka suke a makowa wani shiriri ta ne amma menene taƙiƙin malami akan wannan matsala ya sheikh al-islam ayata 29 cikin bakara wa ma ashbahuma malai ce da abin da suke kama da waɗannan wa an anta haƙiƙihin fi hazil ahadis ko muna neman taƙiƙin malamai akan waɗannan hadisai da yake cewa inna ba bani adam baina usba'aini min asabi'ir rahman Zikatan ɗan adam suna tsakanin yatsu biyu ne na Allah mai rahama to tambaya a nan Allah na da yatsu irin waɗannan ne yanzu a mu na ahlus sunna wal jamaa mu yadda Allah maɗaukin sarki yana da me yatsu amma ya yatsun Allah yake mun san su mun taba gani amma yanzu in ne haka kun ga me yatsuna amma ya yatsun Allah yake ba mu sani ba dan bai nuna mana ba mun sha faɗa tarayya wajen suna bai lazimta tarayya wajen me ma'ana mun gano wannan da kyau ku yanzu da hannu mai koman hannu sai ka ce mu gaisa sai a ce eh sai a haka miƙo hannun nan ai me a jika wa mai naƙuda din menene hannu ne da hannunka da hannun da ake jika wa mai naƙuda da hannunka mai sanda iri ɗaya ne din menene hannu ne ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu misali da idanka da idan ruwa ɗaya ne ba ɗaya ba ne da yaji da ake dakawa a sa ma'alale da kuma ɗan wake da yajin da matan aure take yi ɗaya ne da ɓarin da matan aure mai ƙaramin ciki take yi da ɓarin da ya ke yin an kasa mata talla iri ɗaya ne amma mene ne ɓari ne tarayya wajen suna bai lazim da cewa ma'anan ya yi ɗaya ko zai lazimta ya ɗaya ba ɗaya ba ne da bakinka da bakin titi ɗaya ne ko ɗaya ne wane je ka ɗauko man ƙwariya sai ya ɗauko wani makayi haka wane ba ni ƙwariya ɗaya sai a ƙirga ma azara ko gora nawa ɗari amma duk menene ƙwarya ne tarayya wajen suna bai lazimta ma'ana ya zama ɗaya mun gano wannan da kyau ku in aka ce za a bar kowa ne kawo wani misali na wasu abubuwa misalin suna da yawa ko ba su da shi ba mai misali irin wannan abu biyu suna ɗaya amma kuma ma'ana daban-daban wa zai kawo gada eh gara gara da me gara a wannan bai ɗaya ba gada na to kaji wannan dimma bai ba na eh kaka da me yaha tayyib kaka wallahi muna cikin kakan wake da kuma kaka na yaros da kaka na zamani da kaka na mutum ɗaya ne amma sun yi tarayya wajen me irin wanda muke nema an gano wanda da kyau ko kaka na zamani da kaka na kaza wake da misali rana wane yi man rana sai mi ana shawa neman rana eh kai man dare maka rana tsayi misali ya yi kyau kaga rana ta halittar Allah da ke sama da kuma rana na mutunci mun gano wannan da kyau ko na'am eh na zobe eh eh zobe na sawa a hannu da kuma an masuwa ne zobe <laughs> an masu kawanya an masu zobe amma kuma shin abin hannun kaka aka masu mala'iku za su yi ma al'ummar duniya gaba ɗaya ne zobe a ranar kiyama ka amma ma da zoben nan yi maka kyau tarayya wajen suna yana lazimta tarayya wajen tsewa <laughs> na? Mm. wani akwai shi da zafi garin nan ya yi zafi mm, za mu ɗauka amma a kawo mana wani shawara Allah wani a bani shawara Allah bani maganin shawara tarayya wajen suna yadda shawara na ciwo da shawara na shiryar da mutum zuwa ga wani alheri ɗaya ne tarayya wajen suna bai lazimta tarayya wajen mai sewa mhm. kura ehe mm. ta wannan wannan yana da hikima ba ɗan kare kun gano wannan da kyau ko kaga da kura wallahi da ƙyar na shajiya me ya faru kura ta biyo ni dan da cinye shi gugana ta faɗa rijiya da allah ba na aran kura ta dawa <laughs> tarayya wajen suna bai lazim da tarayya wajen ne ma'ana saiwa kuma mm yan kare to kara ɗaya kai mai jan hula sai mu ci gaba eh eh gaya ne gaya a wannan larabci ne kawo wani wancan gaya bulugul gaya na akwai dodo mhm. a duk mm, ne a yi duk ne na haka ne akwai mara na kwasan tuwo akwai mara na irga akwai mara akwai mara maranta na mata ciwo a ba ta mara ta kwashe tuwo kuma in ka tashi irga ka irgo mara iri ɗaya ne Tare ya wajen suna ya lazimta tare ya wajen ma'ana dodo na kawo misali ne in aka ce ya tsubi na Allah shi sa baka isa fa ka ce wai wani wai har abada ba zai canza ga abin da yake zargin shi ba ka zama Allah kenan zukatan baya suna ƙarƙashin yatsun waye jama'a duk sanda mutum aƙidin shi ta baci ko ba abin da ba zai iya faɗi ba ko ba abin da ba zai aikatawa ba babu shi idan mu ci Allah ka shiryar da mu to shine sai malai yake cewa inna quluba bani adam annabi yake cewa lalle zukatan yan adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah mai rahama wannan hadisi al'imamun nasa ya tadda shi a cikin sunan al-kubara a mujalladi na hudu shafi na 414 lamba disu na 7739 min hadis abdullahi bin amr radiyallahu anhuma hakim ya fitar da na cikin al-mustadrak a jiz'i na biyu shafi na 317 a lamba disu na arba'in, min hadisu jabir bin Abdullahi, radiyallahu anhu والطبراني في الأوسط الإمام الطبراني يفتد أن حديث أشكي مؤجم الأوسط أجزء نبيه شافي نتري دي أربعين دبقوي لما حديث ندبو نيار دريب يد تلاتين من حديث عائشة رضي الله عنها وقال الحيثمي في المجمع الزوائد الإمام الحيثمي يا فدي شكل لتاتي مجمع الزوائد جزء نبيه شافي نتري دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي yace rawahu tabarani fil awsat wa fihi al ala bun al fadl qala bun ade fi ba'd ma yarwihi nakara cikin wani bangare na ruwayan wannan mutum da ya ruwaito wannan hadisi ruwayan al imam tabarani akwai nakara wa baqiyatu rijaluhu wuthuku mala yace da yawan sauran masu ruwayan to an amince da su wannan hadisi ne Hassan. waya da'ul jabbar qadamuhu fin nar da kuma hadisin da annabi ya ce ranar kiyama za a yi ta loda ƴan wuta a wuta za a yi ta loda 'yan wuta a wuta har sai Allah ya sa diddigen shi ya take wutar ta ce cut domin an zuba an zuba sai Allah ce kin cika sai da ce me hal min mazid akwai ƙari ne a zuba a zuba a ce halim talati sai da ce mai hal min sai Allah ya sa diddigin shi take da sai da ce cut cut cut ta cika ta cika ta cika kun gano wannan da kyau ku to yanzu Allah yana da diddige da diddigen ka da diddigen Allah iri ɗaya ne tarayya wajen suna ya yi daidai da tarayya wajen ma'ana ba iri ɗaya ba ne kun gano wannan da kyau ku ai ba iri ɗaya ba ne. da dokinka da dokin kofa ɗaya ne duk ba dawaki ba ne kai ba ɗaya ba ne yanzu da sarkin garinku da sarkin kasuwa ɗaya ne eh duk ba sarakuna ba ne mun gano wannan ba ka ga ba ka ga wani sarki ma da yake sarauta da aka ce wani mawaƙi ya waƙa ya kira shi da mukami iri ɗaya ya rasa sarautar shi a shahada a wuyansu mawaƙi ne yake cewa mu zo mu da sarki cikin gida sannan mu je mu tarar da shi ya daidaita su wajen mukami ku gano kuntuna kun san mawaƙin da ya wannan waƙan kun haɗu da matsala shata ne amma ba zan faɗi ba nima yanzu da dawakin tofa da dawakin kudu da dawakin sukuwa da ɗaya ne <laughs> dawakin fura yana? a ba sauna wasan ba a samu fura dawaki eh gero yana cike ciki dawakin fura kenan a abin da ya ce wannan geran da ake zubawa a kan dawo shi ake ce ma dawaki su geran ba shi mulmulallan abin ba kai ba kano ne ba ka da hausa wannan ba zazzagi ne rabu da shi dawakin fura da dawakin hawa ɗaya ne tarayya wajen suna biya lazim da tarayya wajen allah ya sa mu dace sai me da layi layin gida da layin jama'a kusa abu ɗaya ne da layin waya to an ɗauki layinka <laughs> yanzu kaka ka kawo abu ga wani ya ɗauka yanzu da layin gida da layin jama'a da layin waya ɗaya ne amma duk mene ne shi sa sai an fahimtar da kai karatu da magana za a iya ce je ka kira alhaji oba sai ka zaka ce alhaji oba ka zo in wani ya so shegantaka sai je ce ka ce alhaji oba ka alhaji oba kamar kai ziyar ne ya zage ka ya ce alhaji oba ka an ce aje a siyo ice a kawo ya ce an ce aje a siyo ice a kawo kawo na ina kun gano wannan da kyau ku dole sai an karantar da kai an sanar da kai ya abin yake mai harshen damu a a wannan biyu ba sazu na a biyu ba wai da shago da shago a na dami ziga da ziga zigi kowa shi ba ba ɗaya ba ne wannan ziga zigi ne wannan kuma ziga wani na ta ziga wani sai me aikin ziga kuma a ce wani sai kai sai kai ai ziga zigi ake ce ma wancan au sunan abin ne ziga zigi aikin kuma me ziga wane yana ziga yana hura ziga zigi wane yana ziga yana tunzura wane kan wane yanzu suna ne guda biyu ma'anan daya ne na da me <laughs> kun da shatawa an shata layi da kuma shata shata eh akwai bambanci kadan wannan shata wannan shatawa bab eh to eh wannan zai dauka wala kai tasha ne ka kuma je ke da mene da kwado da ne kwadon koba da kwado mai kwa <laughs> ku gano wannan misalin yanzu da kwado na rafi da kwado na kulle da ɗaya ne amma duk mai da motan kwado da kwado da linzami daushe da mai daushi na hawa Ah. Ah ba za mu dauke wannan na Ah. wai takalmi da takalmin kaza ah, a kawo wani na sewa na mene kira da mi? a ah. na? akwai asalin mari ce mai maye ne kawai ne yaran nan amma wala ɗazu ɗazun nan maye ya kama kuruwan wani da wannan mayan da wancan mayan ɗaya ne amma duk mene ne duk maita ne Mu gano wannan da ke ku yanzu da Allah da maye da yake cin kurwa da Hassan maye sarkin cin kwallo yanzu Allah ɗaya ne ya ba ɗaya ba ne wannan namu ne wancan nasu ne sheri shege kaji wani shege ne amma kai shege ne wallahi da shege na yabo da shege na zagi ɗaya ne da shege na mara uba da tsewa yaƙi na mai kuma ɗi yaƙi ne zai ɗauka ba kai da ƙyar na sha a ruwan na aka ce mefa doruna ta biyo ni malawa ne a sha dorina ta ruwa yawwa da dorina da dorina ruwa ɗaya ne da giya da giyan mota ɗaya ne ko ɗaya ne kai yawa na malam da ya sha giya malam za ka ce to amai mai bulala arba'in aiwa ne da ya dinga ɗura mata giya ce wake na ce motar to duk waɗannan abubuwan ko wasu malamai ba su gane haka ba shi ne aka tambaye ibn taymiya yi mana bayani tarayya wajen suna yana daidai da tarayya wajen fashin gwai ginin go wa ma sha huma da abin da ya kama da haka wa sa'aluhu amma yazhabu ilaihi ahlus sunna min al ulama kuma an tambaye shi ya faɗa abin da ya daidai da aqidan ahlus sunna ne daga cikin malamai fi babi sifatin lahi ta'ala a matsalolin sifa ku gano wannan da ke ku wanda bai san wannan harkan ba ku ka ce ba ka sani ba ka je ka ta kan da bari wa ba sai ka mutu fa Allah ya gafarta ma amma ga shiga harkan da ba naka ba ku Allah kana kallon cika da imani sai ga gare ka Ku gano wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace wancan hadisin da muka gama karantawa mala ya ce lam na jiduhu fi masadir hadis ba mu samu wannan hadisin cikin littafan hadisi ba cewa ya za'ul jabbar qadamuhu fin illa ma zakarahu abul hasan al-jazari fil lubab fi tahzib al-ansab juzin farko shafi na 408 wa akhraj al-khatib al-baghdadi fi tarihihi juz'i na biyar shafi na 127 bi ma'anahu min hadis anasin radiyallahu an to wannan hadisi da ba na so in zo da takrijin shi kun gano wannan da kyau ko mai magana akan shi kuma ikon Allah ga shi lokaci ya kure mana akan shi za mu tashi a karatu na gaba to bari ku ci duk wanda ya ji wannan karatun na yau to lalle ne ya ji karatu na gaba dan tambayin da ake mai ibini taymiya kan waɗannan abubuwan wani irin fashin baki ibini taymiya zai mana mun gano wannan da kyau ku misali akwai wani bawan Allah Allah ya gafarta mashi ya rasu gardi ne a unguwan na yake yaran malam Labba yaran su Allah ya gafarta mashi kullum ya ji wajen malamin shi zai karatu ya ce labba baƙi sai ce malam ina jan shi fashewa muka yi da a guji da bakin karatu da bakin kumurci ɗaya ne ku gano wannan da kyau irin mutane ne masu barkwanci in aka ce ja baki sai ce in na washi shi alagawa <laughs> ta mala muna fashewa a guji <laughs> a dai ce ja karatu amma ba baki ba wani ya iya baki haka ne ko ba haka bane Allah madauki sarki ya sa mu dace mu saurara anan mu nemi taimakon Allah madaukin sarki ya agaza mana a karatu na gaba mu tashi daga inda mu kwana anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum